يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون يا ودان دسكاي ايماني دا الله سكا بي منزانسا كوبي الله كوبي منزانسا ta hanyar kwatanta abin da ya umarta da nisantar abin da ya hana, kada ku bijire masa da saɓawa umarninsa da aikata abin da ya hana, alhali kuna jin ayoyin Allah ana karanta muku su.